Allah ce faqatilu awliya ash-shaytani inna kayda ash-shaytani kana da'ifa kunga Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan dan an ce awliya an ce awliya ash-shaytan kenan shedan yana da waliyai Allah madaukakin sarki yana da waliyai to za mu tattauna akan waliyan Allah a kasar mu ce a kasar Hausa ko a wannan ɓangare namu Nijar da Najeriya inda musulmai suke shekarun baya an yi wa waliyi wata fahimta ta daban ana wa waliyin kallo kamar ba mutum ba har ma ana bashi matsayi ko sifofi irin na Allah akwai mutanen da suke kallon waliyi a matsayin wanda zai iya abin da Allah yake yi shi sa suke roƙon shi irin waɗannan abubuwa idan suna buƙatar arziki sai su tafi gurin shi idan yana raye su je su yi faɗi su yi mai sujjada su yi masa wasu abubuwa da wasu kalmomi a kan ya biya musu bukata idan kuma ya bar duniya to su je makabarin shi har ana yin dawafi kewayawa ana kewaye kabarrukan wasu mutane ana kai musu dabbobi ana yankawa don neman kusanci da irin waɗannan abuwa da yawa ana ganin waliyi ma gaba ɗaya baya sabo ana ganin waliyi daban yake haka aka ɗauki waliyya a waɗannan yankuna namu da wannan ƙasashe namu sabanin yadda idan ka karanta alkur'ani ka karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama za ka cewa akwai gyara wanda yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na yi tunanin mu ɗan tattauna wannan ɓangare ko da a taƙaice ne tambayar farko da za mu fare wa kanmu waye waliyi manuwar wani waye waliyi a shari'a a addini na musulunci in an ce waliyi waye waliyi Allah maɗaukakin sarki cikin suratul yunus ya takeice mana jawabi ya gaya mana waye waliyi cikin ayar da na ambata dazu Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ya ce ku saurara waliyan Allah babu tsoro a tare da su babu bakin ciki wanda yake waliyi ne na Allah to babu tsoro akan abin da yake fuskanta babu bakin ciki akan abin da ya bari na duniya kamar ka yi tambaya ka ce suwaye waliyi suwaye waliyayya Allah suwaye waliyanka sai Allah ce allazina amanu waɗannan wanda suka yi imani wa kanu yattaqun suka kasance suna kiyaye dokokin Allah suna tsoron Allah madaukakin sarki wannan aya ta yi mana bayanin waye waliyi waliyi shine al-mu'minu taqi mu'mini mai tsoron Allah imam ibn jarir at-tabari a cikin tafsirin shi abinda ya fassara waliyi kenan imam ibn kasir karkashin wannan aya shi ma bayanin da yake kenan al-imam at-tahawi cikin littafin sa sharhul aqidah at-tahawiyya shi ma bayanin da yake cewa duk wanda ya zama mu'mini mai tsoron Allah to wannan waliyi ne da haka wannan aya ta gaya mana waye wali mumini in an ce mumini mai imani wanda ya imani da Allah ya imani da mala'ikun Allah ya imani da manzannin Allah ya imani da littafan da Allah ya saukar ya imani da annabawan da Allah ya aiko ya imani da kaddara waɗannan rukunai guda shida wanda manzan Allah ya ambata mana da imani to duk wanda ya imani da waɗannan abubuwa ya kudirce a zuciyarsa cewa Allah shi ne abin bautawa da cancanta da gaskiya ba wani abin bauta in dai da gaskiya ne sai Allah duk wani abin bauta da zaka gani kuma bayan Allah to na ƙarya ne abin bauta ne wanda bai cancanta ba amma bisa cancanta bisa gaskiya to ba wani abin bautawa sai Allah wanda ya yarda da wannan a sannan kuma yayi imani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne shine Allah ya aiko mana ne ɗan saƙo da Allah ya aiko shi dan ya koyar da mu addini ya karantar da mu addini mu bauta wa Allah da abin da ya zo mana da shi wannan a dunkule kenan yayi imani akwai ranar lahira yayi imani akwai littattafai da Allah ya saukar mafi girman littafi mafi darajar littafi mafi ɗaukakan littafi shine Alkur'ani mai girma Allah ya saukar da attaura ya saukar da injila ya saukar da zabura Allah ya baiwa annabi Ibrahim suhu suhu Ibrahim Allah ya baiwa annabi Musa suhu duk wannan yayin imani da wannan sannan yayin imani akwai mala'iku waɗanda bayi ne na Allah mala'iku ma bayi ne na Allah suna karkashin ikon Allah da tasarrufin Allah da umarnin Allah suna bautawa Allah ba sa gajiyawa kowa da irin abin da Allah ya dora masa wani mala'ikan sujjada yake wani mala'ikan ruhu yake wani mala'ikan kawo sako yake kamar mala'ika jibrilu wani mala'ikan shi yake kula da daukar rai kul tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wani mala'ikan shi yake kula da saukar da ruwa wani mala'ikan shi yake kaza kowane mala'ika akwai aikin da yake la ya asuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su kuma duk abin da Allah ce su yi shi suke yi bayi ne na Allah lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillahi wal mala'ikatu al-muqarrabun Allah ya ce annabi Isa bai bai iya zama bawa na Allah ba haka na mala'iku yayi imani da kaddara kaddara shine abin da Allah ya tsara tun gabanin Allah ya halicce mu ya halicci wannan duniya kamar yadda ya inganta hadisi Allah maɗaukacin sarki ya rubuta duk abin da zai faru tun gabanin halittar sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin da hamsin shekara dubu hamsin da hamsin na alfi sana Allah ya rubuta komai da wannan zaman da muka yi yau da wannan kalmomi da muke faɗa da lokacin da za mu tashi da komawar mu gida da abin da za mu yi gobe da wanda za mu yi jibi da wanda muka yi shekaru ashirin talatin baya ba abinda Allah bai sani ba ya alamu ma wa ma yakunu wa ma lam yakun law na kaifa yakunu duk Allah ya sani to ka yadda da wannan kuma ya rubuta Allah ya rubuta komai wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ko fi kitabin mubin komai Allah ya kididdige shi babu wani abin da Allah bai sani ba ya rubuta sannan abin ba zai faru ba sai Allah ya ga dama sai Allah ya so ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah yake so shi yake faruwa ma'ana abinda Allah ya ga dama shi yake faruwa in Allah bai ga dama ba baya faruwa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kana in ta gobe in na tashi zan tafi gona zan tafi gurin aiki gobe in na tashi zan yi kaza in Allah bai ga ma ba ba za ka yi ba za ka tashi din amma ba za ka yi ba to ka yadda da wannan duk wanda yana gargashin imani to duk wanda ya yadda da waɗannan abubuwa shi ake kira mumini sannan ya zama mai kiyaye dokokin Allah mai tsayawa inda Allah ya ce a tsaya mai barin abin da Allah ya ce a bari Allah ya ce a yi sallah yana yin sallah Allah ya ce a yi azumi yana yin azumi Allah ya ce a bi iyaye yana bin iyaye Allah ya ce a girmama manya yana girmama su Allah ya ce kaza duk abin da Allah yake so yana kokarin yi yana kuma barin abin da Allah ya hana baya shan giya baya caca baya lalata da matan mutane baya giba baya kaza baya kaza baya yana kiyaye dokokin Allah da abin da yake Allah ya hana yana bari daidai gwargwado sai abin da ya zama na ɗabi'a ta ɗan adam wanda ba ka rasa ɗan adam da faɗawa kuskure kuma da ya yi kuskuren in ya gano kuskure ne zai ce Allah ka yafe min kamar yadda Allah ya faɗa cikin sibar bayansa masu tsoron shi Allah yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah ce bayansa masu tsoron shi su ne waɗanda in sun aikata wani abu mummuna sun aikata wani abu mara kyau sai su tuna Allah su ambaci Allah su nemi gafara ba sa togewa su zarce su ci gaba da yi da sun gano kuskure nan ce astaghfirullah yana zuwa gurin boka sai ya ji wa'azi ba kyau Nan da ya ji wa'azi an ce babu kyau haramun ne ka je gurin wani ya gaya ma abin da zai faru a gaba ka je gurin wani ya baka wani abin da Allah ne yake bayarwa ya ce zai baka arziki ko zai baka a zai sa wani ya talauce ko zai kashe wani sai ya ji wa'azi yana jin wa'azi sai ya bari to haka bayan Allah suke to wanda ya zama da irin wannan sifa shine wali allazina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani kuma suke tsoron Allah shi yasa in kana so ka zama wali cikakke na Allah to ga hanya karfafa imaninka ƙara kusantar ubangiji rike addini hannu biyu domin dukkan musulmi waliyi ne amma wani ya fi wani kamar yadda za mu yi bayani dukkan wannan da muke nan alhamdulillah musulmai ne mu muna kokarin mu kiyaye dokokin Allah to waliyan Allah ne mu amma ba waliyin wani ya fi wani martaba ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da Imam Abu Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yana cewa man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya gaba da waliyina wana wannan bawa mai imani wannan bawa mai tsoron Allah wanda yayi gaba da shi yayi jayayya da shi ma'ana da niyyar kiyayya ba dan komai yake kin shi ba saboda bawan Allah ne saboda yana bauta Allah saboda kaza to Allah ya ce yi shirin yaki da ni shi yasa ba a taba bayan Allah a kare lafiya duk mutumin da zai dauki cin mutuncin bayan Allah ta hanyar taba dukiyarsu ko mutuncin ko ma'ana abin da ya shafi jininsu to kada ya ɗauka zai ƙare da duniya lafiya in kana so ka ƙare da duniya lafiya kiyayi bayan Allah Allah yana kishin bayan shi za mu ji a duniya ana ta kashe-kashe can ana faɗa can ana faɗa can ana kaza to kada mu ɗauka wai Allah bai san me yake faruwa ba hasha lillah wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ka ɗauka Allah ya gafala inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yana jinkirta mu zuwa wata rana ubangiji yana iya jinkirtawa amma baya kyalewa to daga cikin mafi abinda Allah ya fi kama mutum akai shine taba bayan Allah to Allah ya ce a cikin hadisin Allah yana cewa duk wanda yayi gaba da waliyina dan hadisi ne kudusi duk wanda yayi gaba da waliyina to ne mai izinin fada ya shirya fada da ni sai manzo Allah yake mana bayani sai hadisin kudusi yake mana bayanin hanyar da zaka zama wali Allah ya ce wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili sai na so shi ko kuma gabanin wannan jimla Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaraftuhu alayhi ba abinda bawa zai kusance ni da shi wanda na fi so ina abinda na wajabta mai in kana son kana neman mai Allah ya fi so a cikin ibada Shi ne abinda Allah ya ce wajibi ka yi kamar sallah kamar azumi waɗannan wajibi ne to Allah ya fi son wannan imam shaukani cikin littafin saqatul wali wajen sharhin wannan hadisi yace wannan kuma ya hada da abinda Allah ya haramta shi ma Allah ya fi son a nisanci abinda ya haramta in kana tambayar menene Allah ya fi so a bari haramu to ba wanda yake wannan to yana kusantar Allah da abin da Allah ya fi so ashe hanyar zama wali ka kusanci Allah da abin da Allah ya fi so me Allah ya fi so shine abubuwan da ya wajabta na a aikata da abubuwan da ya wajabta a bari ka bari Mabi girman abin da Allah ya wajabta wa bayi tsarkake shi da bauta bauta masa shi kadai shine mafi girman haƙƙi a hadisin mu'azu dan jabal Allah ya tsara masa yarda da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ma haqqullahi ala al-ibad me haƙƙin Allah akan bayi sai manzo Allah ce an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bautawa Allah shi kadai kada sada shi da kowa to wannan shine abinda Allah ya fi so to idan mutum ya kama farillai baya wasa da farillai yana nisantar haramun to ya ɗauko hanyar walittaka yana ƙara kusanci ga Allah sai Allah ce wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafil fili in yayi sallah azhar yana nafila in yayi la'asar yana nafila in yayi ma'ana azumi wata ran yayi nafila in yi mai arziki ne ya bada zakka kuma yana yin sadaka in ya je aikin hajji na farilla yana dan kewayawa ya kuma ko koyi aikin hajji na nafila duk abin da yayi na wajibi kuma yana nafil fili to bawa ba zai gushe ba yana yin nafila yana yin kari hatta uhibbahu sai na so shi ma'ana zai shiga cikin kundin waɗanda Allah yake so fa idza ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi sai in zama jin shi ma'ana sai Allah ya kare maka jinka wannan kunnan sai Allah ya kare shi ba za ka dinga jin abubuwan da suke marasa kyau ba shine zaka ga mutum a rayuwar shi masallaci gida gurin abokan shi amma duk guri ne na kyawawan kalmomi ba za a gan shi a gurin da ake kiɗa ana rawa ana cashewa ba shi idan ka gan shi a masallaci ne in ka gan shi a gida ne in ka gan shi a kasuwa ne gurin neman aiki in ka gan shi a gurin aiki ne yana gurin aiki yanzu akwai mutanen da zaka tarar yana ofis in ba kowa qur'ani yake ji ko yana jin wa'azi in a mota yake qur'ani yake ji ko wa'azi yake ji idan an kira sallah yana musallaci an gama sallah ya to gida in ma kun majalisa ya fita gurin abokan shi za ga guri ne da ake hirar abin da yake ba Allah Allah bai hana ba a gaisa a tambayi lafiyar juna a dan yi raha a tashi kuma kowa ya tafi gida to wannan Allah ya kiyaye mai jin shi sai Allah ya kiyaye mai ganin shi baya kallon abin da yake na haram sai Allah ya kiyaye masa hannun shi baya taba haramun sai Allah ya kiyaye mai kafafuwan shi ba sa zuwa gurin haramu dama dan adam waɗannan su ne gaban da suke motsawa suke ba da sako ko suke karba to sai Allah ya kiyaye wa dan adam wannan to wannan ya samu walittaka ya daga daraja shi ta daga waliyan nan kabe da muka ambata mataki mataki ne mafi kololuwar waliyai da za ta tambaye ka suwaye waliyan da suka fi kowa sai ka ce annabawa annabawa da manzanni su ne waliyan da suka fi kowa domin imanin annabi ba daidai ke da naka ba to su ne a'ala maratibul awliya al-anbiya wani mursalun su ma a cikin annaba da manzanni Allah ya gaya mana ai wasu wasu tilkar rusulu faddalna a ala ba'd Allah ce manzanni ne min fifita wasu akan wasu yanzu idan mun ɗauka game da malamai suke ambatawa a cikin manzannin da Allah ya aiko waɗanda ya babu labari da waɗanda bai babu labari ba babu kamar guda biyar min da ya shafi annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim annabi Nuh sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ake kira ulul azmi min ar-rusuli mabiya azama ma'abuta azama ma'abuta girma da ɗaukaka da azama daga cikin manzanni waɗannan guda biyar sun fi dukkan sauran annabin manzanni a cikin guda biyar din nan waɗanda suka fi daraja wanda ya fi kowa daraja ya fi kowa bibiko, shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne imamul anbiya wal mursalin shugaban annaba da manzanni to kun ga walittakar dukkan su waliyan Allah ne amma wani yafi wani a cikin wannan al'umma suwa suke biyo bayan annaba da manzanni su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabbai da suka rayu da manzon Allah irin sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman ibn Affan sayyidina Ali ibn Abi Talib Abu Huraira Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud Sa'd ibn Abi Waqqas نانا عائشة رضي الله عنها حفصة بنت عمر رضي الله عنها زينب أم da sauran manya-manyan sabon da suka da manzo Allah su ne mataki na biyu a cikin wali saboda manzo Allah ce khairun nasi qarni hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah ce mabi alkhairin mutane su ne mutanen da na rayu tare da su shine bi kowane zamani tsarki sun mallazina yalunahu nan wanda suka biyo baya almajiran su kenan tabi'ai sun mallazina yalunahu nan wanda suka biyo bayan da haka in kana neman zamanin da ya fi tsarki ya fi nagarta ya fi tara bayan Allah to zamanin da manzo Allah ya rayu shi yasa kada ka taba yadda da wani addini da za a ce maka sabon manzo Allah ta ture kar ka yadda da wanda zai zo ce ma sayyidina Abubakar ai ba mutumin kirki bane sayyidina Umar ba mutumin kirki bane sayyidina Usman ba mutumin kirki bane masu addinin Shi'a kaka yadda da wannan domin ba kada kamar waɗannan mutane a wannan al'umma wannan al'umma ta musulmai in ka cire annabi sallallahu alaihi wasallama babu kamar sai jira abubakar da hadisai da dama da ayoyi na alkur'ani babu kamar shi duba da Allah madaukakin sarki ya faɗi sibobi na mai tsoron Allah ibn kasir ce kusan malamai sun yi ijma'i cewa sai jira abubakar ake nufi wa sayujannabu hal ashqa sai Allah ce allazi yu'ti malahu yatazakka وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى da Allah ya faɗi wannan sibobi ibn kasir ya ce malamai kusan sun yi jama'i sai jina abubakar ake nufi babu kamar a cikin wannan al'umma sai jina umar yana biye masa a daraja da bibiko aliyu bin abi talib Allah ya kara masa yarda yana cewa sau da dama ba so ɗaya ba ba ba na ji manzo Allah yana cewa na shiga ni da Abubakar da Umar mun fita ni da Abubakar da Umar mun yi kaza ni da Abubakar da Umar ma'ana suna tare a koyaushe aminan manzon Allah ne waziran manzon Allah ne sarkan manzon Allah ne to kaga waɗannan su ne kololuwa a waliyai da haka duk wanda zai zo ya ce ma ga wani addini amma sai ka yadda sai da Abubakar ba mutumin kwarai bane sai ka yadda kafiri ne sai jina umar ba mutumin kwarai bane sai ka yadda kafiri ne sai jina usman ba mutumin kwarai bane sai ka yadda kafiri ne sai ka zage shi sai ka ci mutuncin sabon manzo Allah ka ce wannan addini ba da ni ba wannan ba addini bane na gaskiya addini na gaskiya dole ne ka girmama waɗannan bayi na Allah waliyai ne na ƙarshe in kana da an ce maka yanda za a ce ka faɗi wali ko ka yi rantsuwa ka ce wallahi zan faɗi sunan wali a gurin Allah ce waye ka ce sayyidina abubakar as-siddiq shikenan bai kai kafara ba dan wannan alqur'ani ya tabbatar da wani takashi hadisan manzo Allah da dama har ta kai ba manzo Allah yana bada labarin abu ba sa nan amma Maza'allah Allah sai ya ce su sun yarda da abin da na faɗa hadisi a cikin bukhari manzo Allah ya bada labari yace wata rana wani mutum ya dora wa saniya kaya yana dukanta ana tafiya sai ta juyo sai ta ce ma ne haza khuliqtu ba dan wannan aka yi ni ba ni abin da nake yi noma da sauransu yanzu ka tsoron kaya kuma kana duka sai mutane suka yi ha ta takallam saniya kuma tana magana sai maza Allah ce na yi imani da haka wa wa amana Abu wa Umar sannan Abubakar da Umar ma sun yadda amma ba ba sa gurin ba za Allah ce sun yadda to suna da irin wannan da yawa to daga nan kuma sai wanda za su biyo baya cikin takawa da tsoron Allah cikin takawa da tsoron Allah za mu ga yanzu a wannan rayuwa akwai mutane da dama sun shahara a gurin mutane waliyai ne sun shahara a gurin mutane waliyai ne har ma wasu ana bautawa Allah da tafiyar su ko da fahimtar su ko da menene to duk da wannan shahara da suke yi da mai ba su kai sabon manzon Allah ba ba su kai darajar sabon manzon Allah ba da duk wanda ya ga manzon Allah ya zauna da shi to Allah ya yi mai daraja ya mai baiwa matukar ya yi imani da manzon Allah ya mutu akan wannan imani ya ayi tare da manzon Allah to Allah ya mai daraja da baiwa to wannan shi ne yake mana wani maratin ne da aka mu ma nan da muke nan duk waliyan Allah ne amma martaba gwargwadon tsoron Allah mutum gwargwadon wani takan shi shi yasa ban iya cewa yanzu a cikin ku ko a cikin mu wane ya buwa ne inna akramakum inda Allah ya tukaku ba ruwan Allah a nan a wannan zaman namu ba ruwan Allah da wanda ya fi mu kuɗi wanda ya fi kowa kuɗi a nan in bai bi Allah ba ba ruwan Allah da shi wanda ya bi kowa kyau in bai bi Allah ba ba ruwan Allah da shi wanda ya bi kowa mulki in bai bi Allah ba ruwan Allah da shi inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya bi tsoron Allah to shi ne ya fi ku a gurin Allah inna Allah la yanzuru ila qulubu ila a'malikum ila suwarikum wa ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum Allah baya duban surar ku da jikin ku waye kyakkyawa waye kato waye siriri waye kaza ba Allah ba kallon wannan walakin yanzuru ila qulubikum zukatan Allah yake kallo wa a'malikum da ayyukanku shi yasa kana iya zama kai ne mai gida wannan kuma bawanka ne ko ka ne amma a gurin Allah ya ka kai baka sani ba a nan duniya kai ne gaba da shi in an je guri kai zaka zauna a sama ya zauna a ƙasa in kana da wuta bukata a guje je maka in yayi kai mai fada in yayi kaza yana mai gida mai gida mai gida amma a gurin Allah shi ne mai gida kai baka sani ba shi yasa hikimar da musulunci ya hana ta bayi da wulakanta bayin Allah dan baka san waye mai kima a gurin Allah ba za ga akwai irin waɗannan manzo Allah yana cewa za ta yi kaga bawa ashi asa akbar yayi gizo yayi kura kan shi burtsatsa yayi kura in in shafa la yushaffa in ma ya zo ya nemi ceto ko ya nemi alfarma ba za a yi mai ba in yi magana ba za a saurare shi ba amma lau a sama alallahi la abarra maza Allah ce wannan ba wanda zai rantsuwa ya ce Allah zai yi kaza da sai Allah ya yi akwai ba cikin sabon manzan Allah irin su bara ibn azim sahabi ne na manzan Allah bara ibn azim ko bara ibn malik sahabi ne na manzan Allah idan ya faɗi magana ya ce kaza za a yi to wallahi sai Allah ya yi ba wai don tilas ba Allah ba mai wa Allah tilas saboda matsayin shi da darajar shi da kima shi idan an zo ana yaƙi aka ga abu ya ci kira sai ake da Allah ka rantsi da Allah ka yi rantsuwa ka ce kaza to inda ya bude baki ce insha Allah za mu ci nasara to an gama idan ya ce za a yi ruwa sai an yi akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah anas ibn nadir lokacin da wata yar wasa ta karya wata hakuri hadisin yana cikin bukhari aka zo aka ce abinda za a yi a karɓi diya yan uwanta suka ce zamu biya diya wannan hakuri da aka cire amma ƴan uwan wanda aka karya hakuri suka ce ina sai an cire mata ita ma kisasi za a yi wanda ya cire a cire mai wasan da bisin ne aka yi aka yi suka yi dan uwanta yana zuwa anas bin nadir sai ce wallahi ba za a karya wa ƴar ta haƙori ba wannan rantsuwar da ya yi ne yana mai imani da cewa Allah ba zai tozarta shi ba aiko yana wannan magana ba a jima sai aka zo aka ce sun yadda a biya diya sai manzo Allah ce cikin bayan Allah akwai wanda in yi rantsuwa sai Allah ya zartar da ita irin wannan suna nan shi yasa ba a auna waliyi da girman jiki ba a auna waliyi da gari ba a auna waliyi da launi ba a gane waliyi a auna shi da cewa shi yafi kowa kuɗi ko yafi kowa mulki inna akramakum inda Allah ya su mabiyu guda biyu al'imanu wa taqwa duk wanda ya bi ka a ciki to ya bi ka a wurin Allah ta yanzu a gida matarka ita ce waliya sama da kai ka waliyi ne sama da kai ta kai ne kuma sama da su to yana da kyau mu fahimci wannan to gaba ta gaba wali yana yin kuskure ko yana iya yin sabo eh waliyi ba ma'asumi ne. ba ba ne a ce mutum ba zai zama waliyi ba sai in baya sabo in haka ne babu waliyi a bayan kasa dan annaba ne da mala'iku ba sa yin sabo amma duk wanda adam daga gani yana iya yin kuskure mun yi magana darajar sayyidina abubakar da falalan shi da kima shi amma hadisi a cikin bukhari daga abu darda Allah ya kara masa yarda sayyidina umar yana ba da labari ce wata rana wani abu ya shiga tsakanina da abubakar siddiq irin abin da ke shiga tsakanin mutane ya ce sai ya yi min gaggawa ya yi min abin da yake ba daidai ba daga baya sai ya zo ya ce in mai afuwa ya ce sai na ƙi mai afuwa na ce ba zan yadda ba zan yafe ba ya ce da na faɗa haka sai ya shiru sai ya kama hanya sai ya nufi inda manza Allah yake ya tafi can inda zai samu manza Allah yana dosowa manza Allah ya ga ya kama rigar shi ya ringe mai daya manza Allah ya ce amma sahibukum da gamar abokin ku ba da alama ya shiga hukuma ya shiga damuwa manzo Allah ya gane yana zuwa yake ya rasulullah kaza ya shiga tsakanina da Umar dan Khattab yi masa kaza amma na nemi min afuwa amma ya ce ba zai min afuwa ba sai manzo Allah ya ce yaghfirullahu laka ya Abu Bakr yaghfirullahu laka ya Abu Bakr yaghfirullahu laka ya Abu Bakr manzo Allah ya ce Allah zai gafarta maka Allah zai maka gafara ya kai Abubakar. Allah zai ma gafara zauna ya zauna shi kuma sai jana umar daga bayan sai ga ah, to me yasa ba zai wa dan uwan shi afuwa ba ma'ana yanzu fushi ya tafi sai ya kama hanya sai tafi nan sai jana abubakar kun ji bambancin mu da su in ni ne ta zan wallahi sai ya zo na dai ji zan iya mai afuwa zan ya mai amma sai ya zo sai jana umar ba haka yi ba sai ya kama hanya sai ya tafi yana zuwa ya je gidan sai jana abubakar ya ce yana nan aka ce baya nan sai nufi inda manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana zuwa sai maza Allah ya tashi da fada yace na zo muku da wannan addini kuka ce ƙarya nake Abubakar yace gaskiya nake yace kuka guje ni shi kuma ya bada dukiyarsa da iyalin shi da komai yace fa halla tariku li sahibi ba za ku kyale min aboki na ba ku girmama shi ku kyale shi mana sai da Abubakar yace manzo Allah yayi fada har sai da na tashi na je na tsugunna ila ya rasulullah ni ne ne mai laifi ya rasulullah ni ne ne mai laifi tun daga nan ba a ƙara taɓa sai jina abubakar ba saboda an ga yadda manzo Allah yi mahallin shahid al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari ce wannan hadisi yana nuna mana babba mai daraja da kima zai iya yin kuskure da haka waliyi zai iya yin kuskure amma in yayi kuskuren yana dacewa da tuba sai ya tube koma zuwa ga Allah da kada ka dauka wali ba zai iya kuskure ba zai iya yin kuskure zai iya bata maka bisa rashin sani zai iya abin da yake na laifi daga baya idan ya gane shi bambancin wali da wanda ba wali ba shi wali idan ya gane cewa ya yi laifi sai istighfari ya koma zuwa ga Allah wanda ba wali ba kuma daga nan shi nan sai ya iza shi sai ya wuce sai ya tafi daga nan ana ta tafiya har a kai matakin ma da za a daina ma jin zulubin zulubi ne da haka wali zai iya zama yana da kurakurai amma yana neman gafara Allah madaukakin sarki wannan dangane da abin da ya shafi wannan gaba kenan to menene alakar waliyi da karama kun san wa gulma an ce wani wali ne sai a ce to meye karama shi abinda ake kira karama shi ne girmamawa da Allah yake yi wa bawa daga cikin bayansa don ƙara tabbatar da shi da ƙara bashin yaki ne akan addini wannan abinda da bawan zai zai iya zama abu ne bako mutane ba saba gani ba ko wani abu na ban mamaki sai Allah ya yi wa bawa dace da wannan abu irin wannan yana faruwa dan shi bawon ya ƙara imani kuma sauran ma mutane su ƙara imani shi yasa karama tana zuwa gwargwadon bukata ba lallai bane wali sai ya zo da karama ta zahiri ka gani ce ni ba zan yadda wani wali bane sai idan na ga yana tashi a iska ba sharadi bane ko ni ba zan yadda wani wali bane sai na ga in an je yana taka ruwa yana tafiya ai ni ban yadda wani wali ne sai ya haska mu gurin nan da yake da duhu duk wannan ba sharadi ne. karama tana zuwa yanda ake bukata inda zai zo da bukatar kuma Allah ya so ya girmama shi sai ya haska gurin amma dan bai yi ba baya nuna cewa ba wali ne wannan karama tabbatacciyar abu ce alkurani ya tabbatar da akwai karama ga bayin Allah hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da sabuwar karama maganganun malamai sun tabbatar da karama so duk wanda yake ahlus sunna to yana cikin abin da zai yi da shi akwai karama sai dai karama ba ta saba wa addini mutum ba zai zo ya sako bai ce karama ce ya shiga gidan wani suna zaune ya je ya shiga daki ya yi sata ya fito ba su iya ce mai kala ba a fito a ce karama ce wannan ba karama ba ce tunda sata ba za ta zama aikin alkhairi ba ko kuma a gan shi yana lalata yana lalata kuma kowa ya kasa ce mai ƙala har mata kai matsayin idan ce a kawo mai matan kawowa za a yi a ce ai wani ne ba wanda ya ce ya tanka mai wanda ya tanka mai ya ja da shi mutuwa yake ai wani da ya ja da shi ya mutu wannan ba karama ba ce ko da ana mutuwa ko da ya nema an ce ba za a kawo ba an mutu wannan ba karama ba ce don karama ba ta kasancewa da sabon Allah sai dai da abin da yake na bin Allah ko kuma mutumin da zai zama yana yin abin da yake na haramun yana yin abuwa na ban mamaki amma baya sallah baya sallah amma da raƙumin ka zai bace ka ce kai raƙumi na bace zai ce je ka can daidai bakin gari guri kaza yana can ka dauko shi kuma ka je ka samu ku ce ai wannan karama ce ba karama ba in dai baya sallah domin wanda baya sallah to yana gaba kafirci wasu ma daga cikin sahabbai sun ce wanda duk ya bar sallah kafiri ne to kafiri kuwa ba zai karama ba sai dai talala da istijrazi sai dai bokanci da shedanci akwai bokaye akwai shedanu suna yin abubuwan ban mamaki muka duba alqur'ani zamu ga karaman na na maryam mahaifiyar annabi isa lokacin da aka zakariya annabi zakariya ya kawo ta gurin da ya ajiye ta yake kula da ita kullama da Kala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa da ya shigo gurinta ta dan ya ka mata abinci tana keɓance a wani guri kaɗaitacce saboda kaɗaita da bautawa Allah da kula da tarbiyyarta da ya zo ya shigo zai kamata abinci sai ya samu abinci a gurinta, kuma kuma shine mai kawuwar amma in ya zo da kaza sai ya samu malamin tafiri ma suna cewa sai ya samu abincin da babu shi a lokacin in damana ne sai samu abincin da sai ma'ana da damana ta wuce ake samu sai yana mamaki qala anna laki hadha ina kika samu wannan qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab tace daga Allah ne ma'ana mala'iku suke kamata Allah ya girmama ta mala'iku na kamata wannan kaga wannan karama ne ashabul kahf wanda suka shiga kogo innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda suka yi imani Allah ya ƙara musu shirya suka barranta daga abin da ake a gari na bauta wa gumaka na shirka na abin da ba daidai ba suka gane in suka zauna kashe su za a suka gudu suka je suka shiga kogo tare da karansu suka suna shiga kogon Allah ya dora musu bacci sai da suka shekaru 300 da wani abu suna bacci amma a haka ba su lube ba su lalace ba rana in ta zo Allah ya daidaita ta wata rashamsa iza tala'at تزاوروا عن كهفهم ذات يمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد Allah ya tsare sannan kuma Allah ya sanya tsoro duk wanda yake garin idan ma ya doshi gurin tsoro ne ba zai iya zuwa gurin ba saboda Allah ya kare gurin sai da suka shekara 300 da wani amma suka tashi rana guda kuma Allah ya kare su su ba su ma san cewa sun dade ba sai aka ɗauki kuɗi aka ce kai je ka nemo mana abinci amma ka ba a hankali ka san mutanen gari suka san mu kashe mu za su ka bi a hankali sai su jebe mu da duwar ya tafi ta hanyar wannan kuɗin a gane cewa kai wannan kuɗin ai shekara shekaru kaza ma da yawa ma mutane ba san su ba wannan abin da Allah ya musu karama ce mutum ya shiga guri Allah ya tsare gurin karama ce kuma tana cikin alkur'ani alkur'ani ya zo da ita in ka duba hadisai karamomi na nan da yawa a cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin wani mutum da yana tafiya sai ya hadari ya taso sai ya ji a cikin hadarin an ce kai wannan hadari je kai ruwa a guri kaza je kai ruwa a garkawa ne aka faɗi sunan wani mutum sai ya ga hadarin ya karkace ya karkace yayi wata nahiya sai wannan mutumin da ya ji magana sai ya dinga bin gurin shi ko sai ya ji ga ila aka yi ruwan nan yana zuwa yana zuwa can zai je garkan wani mutum ya same shi a gona yana aiki yana buɗe ruwa an gama ruwa ruwa ya jika guri sai ce wawan Allah ya sunanka ce suna na wani sai ji daidai da sunan da aka ambata a sama sai ce to wallahi sunanka na ji an ambata a sama an ce a zo a ma ruwa me kake yi ka samu wannan kima da daraja Allah ya girmama ka yi baka wannan karama yace ai ba abin nake yi face ga gonan nan ita ce abin da nake da shi idan na yi noma ne girbi na samu amfani sai in kasa shi gida uku kashi ɗaya in ajiye don yin iri kashi ɗaya ni da iyalai na muci kashi ɗaya kuma in ba talakawa sai ce to wannan ne Allah ya girmama ka da shi shi yasa da hadari yazo aka ce aje ayi maka ruwa dama in ka bayar za in ka bayar za a baka wa ahsin kama ahsana Allah ilaik an tik umtik alayka in ka bayar Allah zai baka wannan karama ce ta tabbata Usayr ibn Hudayr da ɗaya daga cikin sahabbai su biyu sun je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana da daddare game da hadisi yake cikin bukhari sun fito da daddare sun kama hanya suna tafiya kurin sai suka ga haske a tare da su haske yana haska musu hanya suna tafiya da suka zo inda za su rabu ɗaya zai nan ɗaya zai nan sai hasken ya rabu haka hasken ya raka su gida karama ce sai jina abubakar allah ya ƙara masa yarda idan yana cin abinci yana jin wani idan yana cin abinci lokacin da ya zo da baki gidan shi an je majalisi an samu bako manzo Allah ya ce wa zai tafi da wannan bako gida ya bashi abinci bako na ne sai jira abakar ya dauko shi sai jira abakar da ya zo gida ya bincika ba ba wani abinci kirki ba yawa da aka da aka abincin sai suka yi dabara suka kashe wutar ya kashe wutar yana zaune da bakon kamar yana ci alhali ba ce ke bakon da yake ci dan in suka ci su biyu abincin yana ganin ba zai isa ba to saboda karama A ashe lokacin da bakon yake cin abincin idan sun yanke yanki loma sai wata ta togo a gurin har ya gama ce abinci bai kare ba sai na abakar ya samu wanda kuma iyalai da sauran mutane suka ci. karama ce Allah ya masa to suna nan da yawa ibnu taymiya cikin littafin sa al-furqan baina awliya ar-rahmani wa awliya ash-shaytan ya kawo misali na karamomi na bayan Allah daga tabi'ai da makamantansu da yawa akwai wanda suka tafi jihadi sai da suka zo suka yi ta dinga yada addini sai da suka zo bakin da da ruwa inda ruwa yake ba inda za su yi gaba kuma abokan gaba na tsallaken ruwa kurin sai wannan jagora ya ce kowa ya ambaci Allah ya biyo ne sai suka hau kan ruwan kamar kasa suka taka da jawakan su suka wuce karama ce su da haka akwai karama kuma tana nan da yawa to me bambancin karama da shaidanci da tsafi tunda wani za mu ga cewa ga mutum ya abu ban mamaki malamai suka ce bambancin karama da tsafi da bokanci shine bambancin waye abin shi tsa ita karama tana fitowa daga musulmi mumini mai tsoron Allah bokanci da tsafi yana fitowa daga mutumin da yake kafiri wanda yake mai sako fasiki shi yasa idan ka ga bakon abu a gurin mutum to kada ka auna shi da bakon abin auna imanin shi da tsoron Allah yana sallah yana azumi musulmi ne to wannan abu karama ne baya sallah baya azumi lalatacce ne bokanci yake yi wannan tsabi ne da shedanci kada wannan ya rude ka ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya ambata cikin fatul bari yace malamai sun tabi akan cewa da zaka ga mutum yana tashi kamar tsuntsu ko yana tafiya akan ruwa kada kai imani ka yadda da shi sai ka dora ayyukansa akan alqur'ani da sunna in ya dace da alqur'ani da sunna mutum ne mai addini mai tsoron Allah to karama ce ta nan za iya bambancewa domin karshen duniya dujar zai zo dujar din nan daga cikin abin da zai zo da shi akwai tsari ko kuma akwai ma'ana rufa ido dujal manzo Allah ya bamu labari idan yazo zai kalli sama idan yazo cewa mutane ni ne ubangiji ido ɗaya ne da shi sai ce ni ne ubangiji ni ne Allah ku ni ne abin bautawar ku idan mutane suka yi cirko jirko sai ce ko baku yadda ba sai ce ke sama ruwa sai sama take ke da ruwa sai kalli kasa ya ce fito da shuka sai kasa ta fito da shuka to anan mumini maza Allah ce mumini zai ƙara ta kankancewa lallai wannan dujan ne domin inna rabbakum laysa bi a'war ubangiji ba ido ɗaya da shi ba ko a dan adam wanda yake da ido ɗaya ai kaga rashin lafiya ce larura ce to ya za a mai bada kamala kuma ya zama da kamala amma fasiki da kafiri da yahuda sai su rubu da wannan sai su bi to dan haka zuwa da bakon abba shi ke nuna mutum shi mutumin kwarai bane gaba ta karshe an nuna mun lokaci yayi abinda zan faɗa me ya haƙƙin mu me ya kamata mu kiyaye tsakanin mu da waliyai in ya tabbata ko ya bayyana gare mu wani waliyi ne kamar yanzu irin su Imam Malik irin su Imam Shafi'i irin su Abu Hanifa irin su Imam Malik da sauran waɗannan manyan malamai Imam Ahmad da makamantansu wanda dukkan duniya ana kyautata musu zato ana ambatansu da alkhairi sannan da mutanen da muke rayuwa a nan yanzu cikin mu za ga kowa akwai mutumin da a gari da an ambace shi kowa zai ce wani mutumin kirki ne yana zuwa sallah yana azumi yana tsoron Allah daidai gwargwado kowa zai inda za mu haɗu duk za mu shi da cewa mutumin kirki ne wannan muna kyautar samun zutun wawa ne na Allah na kwarai to me ya kamata irin wannan in muka fahimci wane yana da nagarta yana da salaha yana da karbuwa a wajen Allah me hakke shi hakki na farko mu so su daidai gwargwado mu so ma'ana mu so waliyan Allah wannan haƙƙi ne dan mu'mini ka so shi gurgurdan imanin shi dan musulmi ka so shi gurgurdan imanin shi mu ji muna kaunar su muna son shi abu na biyu shine mai musu addu'a addu'a kamar yadda malamai suke faɗa in an zo kan sahabbai a ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su in an zo kan tabi'ai da almajirai a ce rahimahumullah Allah ya musu rahma to haka duk wani waliyi da ka sani yana raye ko ya mutu tsakaninka da shi addu'a ta alkhairi amma shi ba a roƙon shi a ce shi yayi maka abin da Allah yake sai dai ba laifi ka ce yi min addu'a ba laifi ka nemi addu'ar bawan Allah na kwarai wanda kake sa ran yana da nagarta ka ce yi min addu'a ba laifi to amma in baya nan fa yana can a Najeriya kai kana nan ba daidai bane ka kira ka daga hannu kana kiran sunan shi dan ba zai ji ba amma in ka buga mai tarho ba ka buga mai waya kana ina kuka gaisa kai sallama kuka gaisa lafiya lafiya kalau to dan Allah an karama kalla ina da bukatu a taimaka min da addu'a a taimaka min da addu'a a sanya ni cikin addu'a wannan ba laifi to da haka waliye suna da haƙƙi mai musu addu'a mu roƙa musu Allah domin duk wanda ya mutu yana buƙatar addu'a idan ya zama na sahabbai da waɗanda suka biyo bayan har yau ba a daina musu addu'a ba to ina gani ga kai don haka babu abin da suke da shi sai addu'a babu abin da suke so irin addu'a sannan sai taimakon su akan abin da yake na gaskiya duk abin da ba na gaskiya bane to kada ya zama shiga ciki mu taimake su akan gaskiya akan tsoron Allah akan yada gaskiya idan yana raye mu taimaka wa da'awar shi idan malami ne idan mai mulki ne mu taimaka mai wajen gudanar da mulkin shi idan mutum ne gama gari irin mu ya ku bayi to shi kenan mai zaman lafiya da shi mu taimaka masa kada mu yi abin da zai tada wa mutum hankali ko ya motsa mai domin abin da ake so tsakanin musulmi da musulmi kyakkyawan mu'amala kaɗan daga cikin haƙoƙin da suka shafi tsakanin mu da bayan allah waliyai ina roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waliyansa Allah madaukakin sarki ya raya mu kan wannan addini mai girma ya karɓi rayuwar muna kan wannan addini mai girma ya tashe mu tare da annabawa da siddiƙai da shahira da salihan bayi a nan ya kamata in dakata abin da yake na daidai Allah madaukakin sarki ya bamu lada wanda ya zama na kuskure ne ya yafe mana ba mu ikon gyarawa wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wa arju an tasrifu rashidin